لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يو تكيكم الله من شجرانا تأشرين دبقي لوة رمضان مي البركة cikin dararin da ake da matukar kwaɗayi na dacewa da wannan lokaci mai daraja na dalatul qadr Allah ya samu dace shekara ta dubu da arba'amiya da arba'in da ɗaya kenan kuma ina tsammani ashirin ne ga watan mayu dubu biyu da ashirin daidai <clears throat> to malam yana tambayoyin mu da eh, tambaya ta farko yake assalamu alaikum alaikum salam Allah ya kara malaman mu na sunna lafiya da tsawon kwana mai amfani malam ina da tambaya a inda mijinka baya iya biyan kuɗin haya baya iya maka sutura kai da 'ya'yanka guda hudu sai dai kai ke yi baya iya biyan kudin makaranta kullum sai an biyo 'ya'yansa bashi a makaranta baya iya ciyar da iyalinsa fiye da yadda ake ciyar da ita a gidansu baya iya ba ta haƙƙin aure fiye da shekaru hudu tun abin yana jefi-jefi har ya zama jiki sai har ya kai wata shida fiye wato ko fiye da haka alaƙar aure ba ta shiga tsakaninsu da shi ba malam yana aiki yana da aiki da rufin asiri ba wai ba shi da shi ba ne amma ba a san me yake yi da kuɗinsa ba malam shin wannan matar za ta iya neman saki to alhamdulillah wa salatu wa ala rasulillah ko shaka babu waɗannan abin da na tsammanin mace ce kika jero ko mai tambaya ya jero misali abin ya yawa eh, ina kokari in nemo uzuri sarji kuma an ce yana da shi yana da rufin asiri to wannan kaga zai sa kila zaton da za ka yi ya zama ba haka ba ne amma ba kaza baya ka to ai duk roman auren kusan an zagon yadda shi ke kuma sannan alaƙa ta tsakanin mata da miji ba a samunta tun abin tsalli-tsalli jefi-jefi har ya zama jiki to ko shakka babu da matsala kuma an ce dukkanin mace na bukatar mi'ara guda hudu maskanun mata'amun malbasun mabi maskanun mata'amun malbasun mabi maskanun matsuguni malbasun tufafi mat'amun abinda za a ci mabit a kasance a shimfiɗa tare alaƙa ta gudana yadda Allah ya shar'anta to ƙarshe dai idan wannan mutum aka nemi ya saki matarsa ai ƙarƙarin abin da ake so a ce kenan ko mm. ko ya halatta eh inda waɗannan tarin abubuwa na rashin kyautawa sun tabbata to ni na gani kafin a kai ga to fa ka sake ni ayi ƙoƙari manya su shigo mara wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islah li yuwaffiqillahu bainahu cikin tsura ta hudu idan kuna tsoron wato wato kan rikici da taratsi tsakanin su misali to ku aiko da wani gwanin sulhu daga nashi dangin da gwanin sulhu daga nata dangin sai Allah ya ce in yurida islah wannan shine sharadin in dai har gyara suke so to shi kenan sai Allah ya kawo musu tofi ashe abin ya koma zuwa gare su idan ka burin burin ne to kaga Allah ta'ala sai ya cire ta'idinsa da taimakonsa da haka ina gani mataki na farko manya su sani in ta kama manya daga naki bangaren daga nashi bangaren su shigo ba sai kowa ya ji waje ba a yi karatun wannan abin da ke kasancewa lallai Allah zai ba manya fikira da hikima da azanci da fasaha na su ce to ga inda bakin zaren ya ci kwikwiye a sa farce mai tsini misali a gano inda zarin ya kulle sai a abin nan insha Allah ta'ala idan ku abin yaƙi shi yaƙi ya cinye babu yanda za a yi to kenan wai inna akhir al-dawa al-kay karshen dai magani shine ayi lalas lalas wace sai magani lalas a ce an sa wuta an wato kara ma maruru ko kuma misali wani abin nan wuta misali to abinda nake cewa in abin ya gagara kwata-kwata ba makawa illa sakin da shi yaƙi haka yake so a jiki da waɗannan cututtuka yaƙi ya gyara ya shafi 'ya'yan shi da zamantakewa to nan idan kika ce gaskiya a raba auren baki yi ba illa ka ya zamanto bisa la'akari da kuli amma a fara ƙoƙarin gyara tukun shi Wa sulhu kai, a har kullun islahi shi ya fi. wallahu ta'ala a'lam wa bihi tawfiq takarda ta biyu daga Muhammad Abuja yace assalamu alaikum Allah ya kara malan lafiya da nisan kwana tare da arama malan tambaya ta ita ce malan na dawo daga unguwa sai makociya ta ta kira ni sai ta ce ga kuɗi na siyo mata lemo da na karba sai ta ce in na siyo na rike nawa ne na Ramadan kuma ita ba musulma ba ce, to malam me hukuncin karɓar wannan kyautar da nayi daga Muhammad garin Abuja to ai wannan yayi kama da ayar da muka karanto jiya laisa alayka hudahum walakin liman yasha da kuma can ayar da ke cikin al-mumtahana la yanhaakumullahu an alladhina yuqatilun an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim Allah bai hana ku kununa nagarta da walwala da halin haba-haba ga waɗanda ba su yake ku ba ko da kafirai wataƙil tana tunanin ba za ka fi kyautan ba ne yasa ta fito maka ta dabara ka karba ta to na baka ne saboda ramadan sai ka ce to na gode da wannan alkhairi da kika yi ana ba kyamun ki nake ba me yasa bi fito min kila babu laifi ka ce to me yasa kika min haka kina nufi in kika zo kika ce ga wannan na ba ka sharwa zan kin musulunci hana ne kila tana da wato fahimta murdaddiya to sai ka ilmantar da ita ka wayar mata da kanta an gane eh to ana dauka zaka kine sai ka ce a'a to zan karba na kuma karba ai kyauta kika bani ba yana da munasaba bane da misali kamar lokacin bikin ku na kirsimati misali da na ambaci wannan magana sai na tuna wani abu ina kallon shafukanmu na facebook sai na ga ban sani ba cikin yan uwa ɗalibai da kuke postin sai kuka yi postin ɗin wani kuskure da kuka yi ba san suwaye ba cikinmu na yi jawabi bara kawance lokacin da ya wuce akan hukuncin cin abincin kirsimeti da kuka tashi sa hedin sai kuka ce halaccin cin abincin kirsimeti daga na nikel wannan ai kwari ɗin wannan kwaɓa ne ta yaya za ku ce wai halaccin cin haka fata take ne yanzu ba fata wata bace da sai ku ce hukunci amma idan kuka ce halacci wani wannan hedin ɗin yake nema a fi ne ya halatta ko da wani yana da dalilin nan a yi kwarai da gaske ko da wannan da ra'ayin cewa yana son samun fatawa ba ruwan shi da tafasil din wannan wani wani zai dauka to kurin da gyara irin kurin da kuskure cikin irin abu da misali na san kila wanda yana so ya nuna a ka je ka tsaya ka ji me yace wani wake da lokacin ji ba dai ya ga unwanin ba ba ya ga inda usul akalan ba da Allah masu irin wannan haidin ku daina wannan kuskure na faɗi wannan koda wani ya sani to san waɗanda suka yi fasin kuskure suka yi kowa ya san fatawa ta kan cin abincin kirsimati da duk abin da ke da alaƙa da wanda yake ba namu ba mu tsaka tsaki muke amma kuskure ne ka zo ka ce wai halaccin cin abincin kirsimati ba shek Muhammad bin Usman Allah buhta ba abin da na faɗa ba ke Allah ya kyauta a kuma gyara shi yasa kullum bibiyan shafukan na da amfani an gane kamar da muke jan hankalin matasanmu da suke kula da shafukan nan a je a dinga bude shafi da sunan masallaci ku dinga turo mana sallan yan siyasa mu yan siyasa mu so a mai da hankali ko shafukan telegram ai kokari na san tsaye kuke masha Allah kuna iya iyawanku kurakurai ne kan faruwar lokaci Allah kuma ka gyara mana gaba daya ka samu dace na goye wannan kan wannan ne saboda tambata mai yan manuniya kan haka da haka shikenan wannan abin da ta baka tace da kai saboda Ramadan ne sai ka ce na gode Allah ya sa mun dace amin mai tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum ina yi wa malam fatan alkhairi Allah ya ji gan mahaifa malam ko mutum zai iya koyon karatun Kur'ani ta hanyar sauraron audio na su dai ko wasu shahararrun malamai sai ka buɗe qur'ani kana dubawa har ka koyi ayoyin da kake so ka iya haka haka har dai ka koya malam ina son karin bayani abun dai da kamar wuya wai gurguwa da auren nesa in ji masu magana dole sai ka yi karatu gun malamai ya ce wanda bai biɗi malamai ba ba shi aiki mai ba tun da bai yi gamon katar ba ji malam na mangi zariya Allah ji kanshi koyo karatu daga bakin malamai akalla zai baka abubuwa guda uku inna ta'alluma amama 'ulama'i ulamai yuqika fawaid thalath إن التعلم والتظلل والتكلمذ على العلماء أو أمام العلماء يحقق لك ثلاث فوائد فرق يعطيك الأدب نبي يسدد لك الفهم نأك يعني يقصر لك المسافة koyan karatu gun malamai zai baka fa'ida uku na farko zai koya maka ladabi da kankan da kai da tawadu'u dole ka je ka koya in dai Abdullahi dan Abbas tare da iliminsa Allah ya kara masa yadda ya je gidan Ubayy bin Ka'ab dan ya koyi karatu ya fito ce kai dan uwan manzo Allah ya ce a'a ai kai malami ai so mu mai da hankali kada waɗannan kayan ci gaba na zamani ya sa mu yi jifa da tsarin neman karatu bin malamai na Allah waɗanda suka karrasa lokutansu fit ta'allum wa ta'alim saboda ka karatu gun malamai na ba da fa'ida uku in sake komawa ladabi ka rasa wannan ladabin in ka ce za ka bi kawai audio ɗai kenan na biyu karatu gun malamai na gyara maka fahimta shine yusaddidu lakal fahim la'alla wata kalma ta zo kai ka ɗauke ta kuskure saɓanin abu yanzu za ɗauki misali ƙalƙala Duka yawo a larabcin ga ƙalƙala mai ka fahimta daga ƙalƙala yi ƙalƙilu ƙalƙala ta shi kenan magana ta ƙare ƙalƙala an ƙalƙare wannan a harshe kenan sai ka koma duniyar masana tajwidi su gaya maka me ake nufi da ƙalƙala da harufan ƙalƙala ƙoƙo bujerin kaza kaza ba haka ba ne eh, to in baka je gun malamai ba ta za ka fahimci wannan na'am saboda haka shine ilimi gun malami na gyara maka fahimta na uku yana kuma takaita maka dogon zango sai ga malam ya tara maka ilimi cunkus ba tare da kaci dogon zango ba kuma Allah ya tara lada a kai amma an kace za ka ɗauki abinda suke kira wai ilimi a yi masa shan kai yau ga intanet yau ga kaza kaza ban ce ba hanyoyin samun karatu ba ne amma wallahi ga waɗanda suke da ƙwarin ƙafa a fagen ilimi yaro sabon yanka rake a fagen karatu kawai kawai ya hajjuma alal intan gulgulgul saboda wai ilimi asbali ilmu gogoliyan ilimi ya koma gogolin ko misali ka bar waɗanda ke da ƙoshi a fagen ya zama kamar kawai ka rikice na research machine amma lallai bana ba da shawara kai haka amma ba kuma ina kore ka sa audio misali na karatun Sheikh Sudais ko ainihin eh, Shuraim ko ga manyan malaman nan waɗanda muke da su makaranta a can da waɗanda muke da su a gida babu laifi ka sa ka ji ka amfana amma lalle kana da malamin da za ka koma zuwa gare shi ba wannan ya zama shine wato karshen abin da za ka dogara da shi ba Allah ya sa an fahimta wallahu a'lam wa bihi tawfiq mai tambaya ta zama yake assalamu alaikum Allah yau malam rahama duniya da lahira muna da guruf wanda muke chat na family dinmu hmm. a cikinmu sai ɗaya yace a ramadan dinmu mu yi istighfari da salati hmm. bayan mun gama sai yace mu yi sunan Allah ya latifu ya faɗi wani adadi mai yawa hmm. to tambayar ita ce ana kiran sunan Allah da yawa haka dan a cikinmu wani ya ce a dubu biyu wani ya ce ɗari biyar ya ake addu'a da sunan to Allah ta'ala ya ce walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha ya tabbata ga Allah sunaye kyawawa to ku shi da su shi da su shiwa Allah jalla jalaluhu da su suwa sunayen to ka'idar sai ka kalli akwai wata ƙaira da ibn Uthaymeen ya ambata cikin littafinsa al-qawaidul muflako hmm. yace li kulli du'ain ما يناسبه من الأسماء كوش الدعاء كان دا إرن سونا دا يداتي دا مثالي كان نيم الرحمة كركتي يا شديد الإقاب ارحمني لا هذا غير مناسب يا مي يوم من راوة آآ آه، آه. تكل سونا ألا دك يفسر مثالي يا لطيف ألطف بنا يا رحمة ارحمنا وهكذا ya alim allimna wa hakaza shine ka'idar likulli du'a ma yunasibuhu min al-asma amma dangane da kuna da gurup ko da suke kira urub aiwai ake chatting ake tattaunawa sai aka ce kaza kaza to sunan Allah ko addu'a iri biyu ce akwai wanda nassi yazo ya ambaci adadi misali la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul ne ne wa ala kulli shay'in to nawa to ɗari ko so goma ko so ɗaya mm. lokacin kasala to kaga wannan ga adadi nasi ya tabbatar da ire-iren su astaghfirullah tu ilai so ɗari mm. an gane ko mm. wannan kin sai ka takaitu da wannan wanda ya min salati goma Allah zai mai kaza kaza wanda ya min salati ɗaya kai Allah zai mai goma don sallallahu alaihi wasallam amma dangane da misali ainihin ka ambaci Allah ka ambaci Allah zikran kasira Allah da ya ambaci masu ambatansa a cikin sura mai lamba 33 aya 35 ai yace mai masu ambatan Allah da yawa cikin maza da masu ambatan Allah da yawa cikin mata kin ka ya faɗi ya latifu so dubu babu iyaka daga nan zaka yi tafiya daga Kano zuwa can amma wani ya baka ya ce ga iyaka kaza to nan ne ke da matsalar don kare buɗe ƙofar wani ya zama shi ne alƙalin yin haka yawa mutum ya latifu ƙasa daidai iyawa karka haddade wa mutane illa iyaka kowa ya roƙi Allah daidai iyawa muna tsoron buɗe ƙofar abin da zai zama fitina ga mutane ne Allah ka an fahimci wannan amsar da kyau wallahu ta'ala a'lam wa bihi tawfiq wa sada na'am tambaya ta kusa da karshe assalamu alaikum malam menene hukuncin aiki a banki wanda ba na musulunci ba wato commercial bank kuma menene mafita idan aka ce musulmi ba za su yi aiki a bankin da ba na musulunci ba. Ina gani ai ba commercial bank za ka ce ba, conventional bank Ila ya kamata mai tambaya ya ce. Domin idan ka ce commercial, wanda suke ba commercial ba. Banki irin na ainihin zamani, albunuku taklidiyar mu'afira. Bankunan da aka gina su akan wato ƙashin bayan riba. In babu riba duk za su rushe. Duk wani tsarin banki da ake da shi a yau, to riba ita ce rumbun annashuwa da wato sararawarsa to kuma riba dama muna kan ayar riba za mu tashi alladhina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi to menene hukuncin aiki a banki daga cikin fatawar da Sheikhul Albani Allah ji kanshi ya bayar Imam Albani sai yake cewa ai ka zama mai sharan banki haramun a fatawarsa aka ce dalili ce da Allah ta'ala ce wala ta'awanu alal ismul udwan kar ku taimaki juna akan laifi da abin in dai ya tabbata riba ce sai ka taimaka ma riba wannan fatawar ke to sai dai kuma akwai abin la'akari kasashe iri uku ne dole sai ka ba da tafsili akwai kasashen da zunzurutun musulmi ne casa'in cikin ɗari sama da haka duk musulmi ne suna da iko su kannana dokokin da za su wato tajirimantar da mala su laifanta duk aiki ko kuma gudanar da banki wanda yake ba bisa daurin tsarin bankin musulun za su iya sai suka ki. Allah ba su kowace dama suka ki. ta wannan suna da laifi akwai ƙasashen da dukkan su kafirai ne musulmi samu kansa a wurin yana bukatar me zai ce sha ya tilasta kan aiki a wannan bankin ta wannan babu larura ne gari akwai kasashen da kuma zaka ce rabi da rabi rabi musulmi rabi abin nan misali mu Najeriya mu ne mafi yawa an gane amma matsalar mu yanzu ka ɗauki misali ai akwai bankunan da suka yi yunkurin za su yi tsarin bankin musulunci nawa ne cikin musulun suka damuwa da tsarin musulunci ka ɗauki banki ɗaya da ya fice bankin ja'i ko tsakaninmu da Allah mu tambayi kanmu nawa ne cikin ɗari muke da jari a cikin bankin ja'i musulmi yawanci gudu muke yi wasu bankunan sun ma buɗe abin da ake kira window an na ce da su a wani taron me yasa ko kullum ta window babu kofa ne kullum window window ya ina kofa take to mun aiki da su mun musu consultancy a tsarin bankin musulunci an gane to a su da suka dan bude window sai ga mutane suna baya baya da kai aje an saba da aje a banki mai riba so mu ne wani lokaci ke taimaka mu hatta laifin shi yasa wani lokaci da aka kira taro kan aikin hajji shekaru kusan uku hudu a masallacin Abuja na wakilci irin bankunan na musulunci wajen jawabi ko suka ce akwai hatta hukumin alhazai da yawa da sai su kwashe kudin alhazai su kai bankuna na riba ba ruwansu da ma bankunan da suka ce na musulunci ba sa taimaka musu saboda abin za su samu na riba na kuɗi za su samu auren ba to kaga matsala an gane hmm. to in muka sake komawa kan wannan maganar mutum ne ya ƙara makaranta ba shi da aiki kuma ya riga fara ma aiki a irin wannan bankin rana tsarkace da shi haramun ne to me zai ci imanin bai kai jallin da mutum zai ci ya bari ba to a mataki irin na Najeriya idan ba mu yi aiki a bankin ba wasu za su zo su kuma tara dukiyoyin su kwashe talaucin mu ya karo arzikin su ya karo eh. shubahar da wasu ke faɗi kenan kuma shubha na iya yin ƙarfi har ka sare ta tana iya faɗowa ta teki ƙasa a kallonta wani duk rashin zai ce wallahi ba zan yi ba na haƙura so da ya danganta ga labarin imanin mutane don haka aiki a banki wanda ke ta'amule da riba da conventional banking system annizam albankiyu at-taqlidiyu irin yau baya halatta bisa fatar albani amma inda larura muka shiga to sai mu je mu don mu gyara wanda ya shiga don ya samu kuɗi baya ma tunanin ko laifin wannan ya shiga cikin ruwa tsundun shi sun me zai gaya Allah amma tunda banki ya zama uzuri a yau aikin hajjin ka banki sai ya shigo komai sai ya shigo baka iya ajiye daya ɗaya a gida a yau dole sai ka je banki daga wannan zawaya ta larura la'alla ka'idar ad-daruratu tufihul mahdhurat za ta shigo amma ba mu zauna mu yi ta yi ba mu yi tunanin gyara ba har ma an samu waɗanda suka fara na musulunci duk mun rike kuɗi mun ki mun saba da wancan fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un rabbi sallim sallim ina tambaya ta gaba tambaya ta ƙarshe yake malam menene hukuncin yin ƙaho a musulunci ga mai azumi ƙaho a musulunci ga mai azumi in yayi ah, akwai hadisi wanda yake na karanta zan jinkirta amsa wannan tambaya sai na koma na sake nazarin hadisin gobe ya zama shi ne na farko da dai gobe ranar rufewa ne amma wannan tambar ya zama to ita ke da sadara ah, zan yi fana abinda zan faɗa amma ba na bukatar haka na fi son tattara hadisan da suka yi magana a kai, li a kona ala bayyinatin min amri wallahu a'lam wa bihi tawfiq bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات Wallahu لا يحب كل كفار أثيم wannan ita aya mai tanda saba'in da biyar cikin albakara Allah ya ce allazina ya akulunan riba waɗannan da ke cin riba na fassara muku ma'anar riba jiya haka ne har da kashe-kashenta daga cikin wannan riba ɗin ina ƙara jaddadawa hatta bashin da gidajen waya ke ba mutane sirikai you can borrow ko ba suna yi ba you can borrow sai ka yi borrowing idan misali kan gidan waya kai rancen kati na dubu da dari biyar rancen suka baka ran da duka sa kati ne suke cirewa suna cirewa to riba ne riba ce domin dukkanin rance da ya janyo interest ba ne shubhar da wasu ke cewa a aiki suka yi maka kuma ai ba kuɗi ba ne da hadhihi illatin alila dukkanin abinda ke cewa kullu salafin jarra manfa tare da hadisin bai inganta ba amma al-maqdisi ibn qudama yake cewa aikin malamai ya tafi akan haka in ka ce a aiki suka yi maka a ah, in wannan ne dalilin ladan aikin da ba wannan bane sai suka yi rance in ko rance ne abinda na karɓa rance shi zan ba ku babu kari babu rage in ko ba haka ba misalin da muka bayar jiya na waɗanda suke zuwa banki da sababbin kuɗi ba yi magana jiya ba sai mutum ya zo da sababbin kuɗi karkarkar min dubu biyar ce to kai sallah ta karatu ga yan naira ga naira dubu yan ashirin ashirin tunda za ka je ƙauye ka je ka ba da goron sallah gashi sababbi ne ka bani dubu biyar da ɗari biyar haramun ne shi ma sai ka zana ake maka misali kuma idan misali mutum daga nan kundila wani bugumin waya kaddara daga bacin rawa yana bukatar rancen dubu goma sai ka cutuwa ne kai masa dubu goma hau mota amma an ka tashi biya na ka biya na dubu goma da ɗari biyar yayi yayi to san cewa yi ma aiki aiki maka inda wannan ne dalilin makon da in aiki nan su ma aiki maka misali amma sai ka ce to shi kenan tun da dai zan turga dubu goma ka amma ka bashi kudin mota Abin a samu clean separation amma a kul da sunan rance su sama kuɗi sannan tafi sannan yawanci suna harkokin nan nasu ba ruwansu da bin dokokin musulunci muke taimaka musu kan yin abin da suke ga kuma poor services ina ma hidimar kai ta kira kai ta kira kai ta kira ita elo ba na jin ka ka tsaga murya sannan kuma ana cigaba da kwasan kuɗi to wannan muhallin su daban to muna magana kan riba ne a kiyaye Allah ya ce waɗanda ke cin riba ba su tashi daga kabari illa kama ya komu lazi ya kun shaitanu min almas za su taso daga kabari ne suna tangal-tangal yanda ka san wanda farfadiya ta dake shi shine almas shine almasul jinni da wannan ake gane maciya riba idan kiyama ta tsaya na sallallahu salamatu wal afiya amin na kuma ga muku hadisin samar ibn jundub jiya wanda ya fada cikin kogi mai diwa mai wari ana dukansa aka ce aini masu shirba ne cikin al'ummar ka ya rasulullah zalika abin da sa suka shiga cikin wannan hali bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba suna cewa to ai ai shi ma cinikin kamar riba ne sai Allah ya ce a'a wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba shi ciniki Allah ya halatta shi ai riba kuma ya haramta kenan abu guda biyu wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba at-tahlil wa at-tahrim da haramtawa menene halattawa ta fado kan shi ciniki menene haramtawa ta fado kan shi riba to kenan sai mu je mu san menene ciniki ka dauka yana da sharuɗa guda nawa suka ce ne guda shida kuna iya tunani dole a ciniki a samu mai saya al ko al na biyu da alba'e wanda zai sayar na uku a sila commodity kayan da za a saya tunda ba za ka sai zero ba sannan kuma a saman kudin da za ka bayar a sami abin da suke kira tahawulul malkiyya transfer of ownership ni in rabu da kudina shi rabu da kayan shi to ne a saman sannan menene kuma akwai ar-ridha madalla yarda da kuma siga waɗannan ƙashin bayan ciniki ne a musulunci da tafasi me yasa muka ce riba inda wani zai ce kai ku je gun mai sai da kifin nan ku ce da shi za ka ce a ba na sai da wani ce a an ce kawai misali wani mai mulki ko wani malami ya ce an karɓe maka to cinikin bai yi ba ko nawa ka biya shi saboda bai yadda ba ka mutunta mallakansa misali sannan a samu siga na sai da maka na saya domin cinikin ya kullu amma na sai da maka to zan saya kenan lam yanaqid halan wannan nuna mana wasu daga cikin yani abin da ke malamih na ai ciniki kenan misali to Allah ya halatta ciniki inda da ciniki kuma to ya halatta riba ai zan tambaye ku idan mutum ya sai waya dubu goma shine wato abin da ake kira a ah, bs ko ko kuma bp buying price yace to shi fa in zai sayar su naira dubu talatin yana neman ban nawa ya ci haram? Hmm? ga wannan ba riba ba ne ciniki ne ya gaya maka kuma ka yadda ka ka yadda ai sai dai ka zarge shi da haɗama da zalama da ƙwalama da kwaɗayi da rashin tausayi kuma zai gamu da Allah zai kwashe ya tuntsarar da alkhairin da ke cikin ciniki rahimallahu am samhan babu ainihin sama ga da shi amma baka cewa wannan riba ce suka ce ai ya ake gane riba wasu na cewa riba kar ta wuce ɗaya cikin uku na sifi cost price kamar yaya misali idan ka sai kaya naira dubu tara to karka ci riba sama da dubu uku saboda in ka kasa naira dubu tara gida uku a kowane kaso akwai dubu uku kenan idan ka a fahimtar su idan ka sai kaya dubu tara dan ka ta naira dubu goma sha biyu kenan babu laifi domin shi ke wakiltan sulusin shi ainihin wato kuɗin da ka saya a kowane rai wasu kuma suka ce a ita riba ka koma zuwa ga wato al'ada ta mutane al'ada ana aiki da ita yace dararun yuzalu wa adatun qad uhkimat al'ada al'urfiya muhakkama a convention ɗin mutane sun saba eh to rago irin wannan dai gaskiya in ka sai da shi hamsin gaskiya ka zarne to inda akwai al'ada mai lafiya tare da ma ana kira al'ada din kawai inda za a bashi zace ayayi amma idan akwai al'ada mai lafiya sai suka ce a kalli al'adan mutane wajen girman riba ko rashin a takaice bayani kan menene ne ciniki ko mun san cinikin da ya halatta ba ya halatta a sai giya ba halatta da sauransu misali wa ahallallahu al wa harrama riba ita ko riba mun riga mun jita to faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salam duk wanda wa'azi ya zo masa daga ubangijinsa sai ya hanu ita to zai zai shi ya yi cinikin nan ya tara riba da yawa to sai wa'azi ya zo mai sai ya yi nadama sai ya yi tuba Allah ce wanda wa'azi ya zo masa daga Ubangiji ya daddara ya hannu gabarin cin riba shi kenan falahu ma salafa abin da ya wuce ya wuce lahuna shi ne Allah ya ce. Ka ji rahamar Ubangiji ko mm. wa amruhu ila Allah malamarinsa Allah zai kama shi ba zai kama shi ba lamarin suna ga Allah la ilaha illallah kaddara mutum ya je ya tara dukiya ta haramun yana da miliyoyi sai ka ci haramun ce ya zai kwashe ka je ka zubar a'a ai laifi ai ba zubar da duki ko ba haka sai zaman to laifi da yawancin mu ne ya zai yi shi kenan ka je zuwa ga almarafiq alkhairiyya ka ciyar a asibitoci a gidajen marayu a masallatai a nemi magani misali araftum saboda haka lamarin sana ga Allah wa man ada wanda ya sake komawa zuwa ga cin haram da ciniki na laifi irin wannan to fa'ula'ika waɗancananka ai waɗannan da ɗin da suka yi taurin kai to sune ashabun nari mazowa wuta hum su fiya cikin ta khalidun suna masu tuturta da dawwama Allah sai ce aya ta gaba yamhaqullahur riba Allah kan koke riba in kace koke shine shafe mu asoro sukan ce yakan koke an gane akwai mm. kodewa kodewa daban kokewa daban mm. wato ka saba kai blotting is out shine ka koke shi kenan so Allah yana shafe albarkar riba a ɗaya Hausar wa yurbi sadaka amma sadaka Allah na haɓaka ta an gane yurbi arba yurbi irba'an an gane Allah yana haɓaka sadaka ko kace sadakoki wallahu cewa shi Allah azza wajal la yuhibbu kulla kaffari nasim Allah baya san kowane mutum mai yawan kafirci asim mai yawan aikata laifi ci gaba إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون آية ما يتند سبعين دبقي دي دي الله يتشي إن الذين آمنوا وأنند سكي إيماني وعملوا الصالحات سكي أيكة أيكا نقري wa aqamu salata suka tsayar da sallah me yake da tsayar da sallah a daina yin ta na shigo da wannan ga muku wata magana kwanaki wata jama'a ce daga wata jiha aka zo aka kamin kan su anan suna karatun qur'ani za gansu da fararen kaya amma ba sa sallah suka ce ai Allah cewa a tsayar da sallah a tsayar ma'ana dakatar da kaga wannan ja'irci Allah ce wa aqamu salata a tsayar da sallah da haka malamai suke fasara mana a tsayar da sallah hmm. to ga wannan kuskure karancin shi na gaya muku ɗazon a tafsirin english cewa ƙor'ani na da haƙoƙi daga ciki a kare shi daga munin tafsiri waɗanda suka yi imani suka aikata aiki nagari suka tsayar da sallah ma'ana suka yi sallah da haƙoƙinta da rukunanta da duk abin da ke sa ta cika gwargwado sun tsayar wa ata zakata suka ba da zakka hmm. sifofi nawa amanu wa amilu salihati aqamu salata Allahu akbar to sai Allah ta'ala ce lahum ajruhum lahum tabbat ya tabbata gare su ajruhum ladan su a wajen wa inda rabbi kalli lamiran wajen ubangijin su mm. ubangijin da kuma la yukhlifu mi'ada an gane ko wala khawfun alaihim kari kan wannan kyautar babu tsoro gare su itlaqan saboda khafun bin nakira wa bashiratin nakira lam mhm, annafiya ainihin la aila ayya khafin kin takdirin kin babu wani tsoro a kansu wala hum yahzanun dada su ba za su yi bakin ciki ba an kore musu wannan abu biyu suka ce tsoro mutum in ya zo mutuwa zai tinkari inda bai sani ba kabari akwai tsoro to an kore musu kuma akwai bakin ciki mutum ya bar 'ya'ya kila masu rauni karka damu Allah zai jibince shi to haka Allah ke mu waliyansa Allah ka mu cikin aya ta gaba ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu fa illam taf'alu fa'zanu bi harbin min Allah wa rasulihi وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون يا أيها الذين آمنوا يا فوأن تسكي إيماني اتقوا الله كتورا الله يعني كسنيا الوقاية بينكم وبين عذاب الله شيني التقوى mutum ya samar wa kansa kan dagarki ga barin azabar Allah ta hanyar ne ta hanyar yin yi da barin bari na Ubangiji shi ne takawa Allah ka ba mu taqwa sai ce wa zaru kuma ku kiyayi ku bar ma baqiya abinda ya wanzu abinda ya zama wanji in ka ce wanji da Hausa abinda yake rabuwa wani ya fito ya bar wanji ai taraka ma baqiya tunda an muku magana ku bar duk abin da ya rage burbushin riba tunda can baya an ce wanda ya tuba falahu ma salafa mm. to abin da ya rage fa to ku bar abin da ya saura abin da ya wanji na daga riba za ku yi haka ne fa in kuntum mu'minin in dai ku masu imani ne cike na sharadi sai Allah ce fa in lam taf'alu idan kun ki ku yi wannan abin da Allah ya ce to shikenan fa azanu bi harbin min Allah wa rasulih ku sa zare na yaki tsakaninku da Allah a'a magana ta kai inda ta kai fa'azanu to ku sani Allah yana muku declaration Allah yana shelanta yaƙi tsakaninku da shi ya jama'a wani malami ce to ai shi yana ganin ma daga cikin sababin bala'in da musulmi muka fada dalilin kin aiki da wannan aya yau ka kalle mu kwata a duniya ko a Najeriya kawai ka tsaya ka tsoke abun a gida adadin masu ƙoƙarin ta'amuli da riba su suka fi yawa ko masu guje mata Allahu alam a to wa make maganan da Allah mala ayi shi kenan kwace komai haramun ku bari mu tafi lafiya ina ga lafiya kuwa mai duka ga abin da ya yace kana tsammanin musuluncin ne zai dawo ya bi ka ko za ka bi shi a lokacin da aka ce ka bi musulunci ba a kuma takura maka ba akwai babin darura misali akwai taisir to a wasu ba sa so masu ji wannan sai a tara dukiya haram din shi kenan sai a yanki tikiti a je umra wace umra a ce Allah ta'ala ce zan yaƙe ku to ina ga ina samun nasara ku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yau gashi kuma an gyara riba an yi mata kwalliya ana kiranta interest to dama kowa is after his interest kowa na sun interest zali dama ko kuwa kamar da aka gyara zina ana kiranta love making wai kulla alaka an yi zamanin da ayyuka na sabo na ta'addanci sai a gyara su karuwa kilaki bakar ashana kauna gari sai a kira ta mace mai zaman kanta kuma kasan dama kowa na son zaman kanshi yanci ne riba sai aka ce mata interest da larabci ana kiranta fa'ida su dama waye ba son fa'ida to to kaga zamani na zuwa al'amura na sabo sai a gyara su wato a ba su abin da bature ke kira euphemism suna mai ɗan jan hankali ka abin wallahi biyan da sanya ma abin da bai halatta ba suna ya kai da yawa abin ubangiji shirme ne ko shoro ne dokar Allah ba ta canzawa hukuncinsa gashi gwargwadon zafin da kake ji kaji gwargwadon wahalar da kake ji ka sha wajen bin Allah gwargwadon fadar ka aurinsa gwargwadon keta alfarmarsa da yin da kake so gwargwadon kusaci da kake da shi a fadar shedan shi kenan ka zaɓar ma kanka daɗin ta zai zaka mutu zan mutu kuma inna rabbaka labil mirsad Allah ka kawo mana ɗauki da agaji ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin saboda haka idan muku bari ba to ku sani Allah ya shelanta muku yaƙi daga Allah ɗin da kuma manzansa amma wa in tubtum ya rab Allahumma munna alaina bit wa in tubtum in ku kuka tuba to shikenan falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wala tuzlamun kuna da capital ku uwar kuɗi ku rike riba kuma ku san za ku yi da ita ku kai gidajen marayu ku ba da taimakawa ku kai zuwa ga palliative care <laughs> a wannan lokaci misali na ainihin lockdown an gane ko saboda haka la tuzlimin karku zalunci kowa wala tuzlamunu kuma ba za a zalunce ku ba na'am وإن كان ذو عسرة فنذرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون وإن كان ذو أسرة فنظرة إلى ميسرة الله أكبر إذا وتا علاقة تباشي تاشقو sannan wanda zai biya bashi ya zamanto takurarre ne ba shi da hali ne ya biya sai Allah ce fanaziratu ila mai fara ku jinkirta masa zuwa lokacin da zai samu walwala zaidu na bin bakaro bashin miliyan daya sai zaidu kai ya dame shi karka ce a'a ga 'yan sanda sun zo haba bawan Allah sai mu ja maka wannan aya idan yana cikin kunci shine ne wa in kana zo usratin idan ma'abocin takuruwa ne to fa nazaratu kuma shi jinkiri mana ila mai sara zuwa lokacin da Allah zai kawo sauki sai baka sa Allah sauka mata ka tausaya ka ji kai wa an tasaddaqu khairul lakum kai inda ma za ku yi sadaka kai na ma fi maka to fi maka wallahi muna kira da duk mutumin da ke bin wani bashi can za ka ce da kai ya mutu wallahi inda hali ka ce na yafe mun ce maka dole ba dama na ce inda hali don ko ba komai za ka rage wa magada bakin cikin an zaftara kaso na kayan gadonsu tunda ke maganar rabon gado bayan gaba shi kwakwa mm. to inda za ka ce ah wani ya rasu na yafe ka sai dai wa mayu laƙaha mm. illallazi na sabaru wa mayu laƙaha zuwa hazin Allah ka ba mu alhazul abu saboda haka ya jama'a wato ku yi sadaka ku yafe shi fi muku alkhairi sai sai da kun sani in kuntum ta'lamu sai aya ta karshe a wannan shafi wattaqu yawman tuj'un fihi ila Allah ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون aya mai da tamanin da ɗaya Allah ce ku kiyayi ku ji tsoron wata rana sirka shi ku ji tsoron wata rana wadda turja'una fi za a mai da ku a cikin ranar zuwa ga ina ilallah wata rana ce ranar mutuwa nan sai Allah ta'ala ce wata yawman nakarar yawm للتعظيم وللتهويل تهبلها الله يا يا يا فدا ابن ني وتو ده نكرا ايدا سيتي واتقوا اليوم الذي سيتي واتقوا يوما نكر ان غني كو إيه. واتو كجي قورن فو واترانا لا اله الا الله كجي قورن وات اشي رانا متوا ba karamar rana ba ce sun zai ga abin da zai gani sai rahamar ubangiji ya Allah tausayinka ya Allah da jin kanka wannan lokaci Allah ka ba mu sa'a eh da ka mawaki ke cewa karka da kai kuka so biyu karka bari kai kuka so biyu ran da aka haife ka ka faɗo duniya ai kana kuka ne amma wannan su haulaka ko na surura mutane na murna kai mahadalla ana barka kai kuma kana da tallar ihu to ka zo ya to wannan kukan kawai kamata kai lokacin mutuwa udangi ne ke kuka karkar da kai kuka saboda abin da ka gani bayan mutuwa shine abin hikimar an gane yace yi aiki lokacin mutuwa lokacin da suke kuka kai dariya amma an kai kuka biyu kuka lokacin shiga duniya wani is natural kuka lokacin barinta ah fa zalika huwa al Allah ka kare mu to wannan rana ke ku ji tsoron ranar da ake mayar da ku a cikinta zuwa ga Allah an gane ko mm. thumma fa kullu nafsin ma kasabat sannan a cika ma kowace rai ma abin nan da kasaba ta tsorurta ta aikata wahum alhali so la yuzlamuna ba za a zalunce su ba domin UI menene za a kawo mizani ne wa nada'u mawazin al li yawm al fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibi haka Allah ya ce cikin sura mai lamba 21 za a zo da mizani a kafa Allah ya ce ba nuna zalunta aikinka ne an sa yayi wayin in ladan ya rinjayi zunubi kenan ka more in zunubi ya rinjaya alkhairin ya shafalfal to fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yan uwa masu albarka eh ai na fasara na fasara kuma tofa na fassara sannan a taka ma kowace rai abinda ta aikata shi na ce abinda ta tsururta ko buku ji na fassara yawa a saka musu ba za a zalunce su ba Shi ne ma Abin abinda ta tsururta abinda ta aikata an gane za a saka ma kowa in kairan kairan in shirin-shirin. mun so a ce mun sauke bakar sauran mu shafi nawa ga kuma ayar ba shi gabanmu. mu ayar ta kowace tsayi a ƙur'ani aya mai tan 82 baya ga ita ga sauran ayoyi ba ina gani ba zai ƙaru ba mun ce gobe za mu rufe insha Allah ta'ala ko dai ko muke mu ƙara bakar ne in zai yiwu mu bari mu karkare ta gobe in kuma na ganin a'a eh, jawabi zamu na rufewa khalas to sai bari sai yawan rai in mai duka ya yarda da aron rai da lafiya to baɗi sai mu karisa idan kuma muna ganin mm mala a ƙarƙari to gobe sai mu zo ya zo sai mu ƙara ainihin a ɗanyi sauri ko a taƙaice bayani Na? eh sai mu fito insha Allah gobe dan mu samu kawa lalle mu ƙara bakara kawai gobe insha Allah ta'ala zai fi insha Allah ta'ala to Allah ya samu dace madalla talatin a ba tasiri talatin jawabin rufewa ina ji haka muke tun a can kaduna a kai a fiye da shekaru da suka wuce ya Allah muna tawassuli da irin wannan majalis ya Allah muna kai kokon bara zuwa gare ya Allah bayan ka nemo masu rauni masu kasawa ya Allah zunuban mu sun yawa ya Allah ka umarce mu mun kasa bi ka hane mu mun hau abin da ka hana ya Allah alkhairanka na saukowa rashin kirkinmu na zuwa gare ka ya Allah na'am ayyukan ga suna suna muni zukata na bushewa a'udhu billah wannan yasa na tuna magana Imam Shafi'i yace ma qasa qalbi wa daqat mazahibi ja'altu ar-raja minni li afwika sallama ya ubangiji lokacin da zuciyata ta bushe hanyoyin zuwa gare ka suka min kunci sai na mai da kaunar rahama ka gare ni ubangiji tsane na ya Allah muna tawassul da irin wannan zama Allah ka yafe mana ka gafarta mana ka ba mu ikon bin ka yadda kake so ka shiga tsakanin mu da shedan da mataimakansa ya Allah ka shiga tsakanin da mataimakansa ya Allah ka ba mu lafiya a hankulan mu lafiya a jikkan mu lafiya a zukatan mu lafiya a iyalan mu lafiya a kasar mu lafiya a komai namu ya rabbal alamin waɗanda suke nufin al'ummar annabinka da sharri ya Allah Allah Allah ka mayar kansu in masu jaruwa ne Allah ka gyara su ya Allah ka haɓaka tattalin arzikin mu wannan annoba Allah kai mana maganin ta ya arhamar rahimin ka kawo mana saukin ta subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shi tambayar nan sun saki